بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام za mu ci gaba da darasinmu da muke a cikin suratul Luqman wadda satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta goma sha biyar. Wasu yoyi da Luqmanul Hikima yake yi wa ɗansa game da abin da ya shafi mahaliccinsa da hakkokin da Allah ya tsora a kansa da kuma yadda ya kamata ya kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da bayan Allah. mun yi bayani game da wasiya ta farko da Lukman ya yi waɗansa game da shirka da Allah. Babu zalunci mafi nuni da bawa zai yi a haƙƙin Allah kamar ya shirka da Allah. Babu wani laifi da mutum zai yi mafi nuni tsakaninsa da mahalicinsa kamar ma Allah tarayya. Abu na biyu sai ya mishi wasiya game da kyautata ma kowa da kuma kyautata wa uwa ma'ana game da kyautata wa mahaifa ko ranar juma'a mun sake dogon tattaunawa akan hatsarin da ke cikin saba ma iyaye cewa duk wanda ya saɓi iyayensa ba zai zauna lafiya a cikin rayuwa Allah ya allaka yardarsa da yardan iyaye yardan Allah yana tare da yardan iyaye Allah na yarda da mutum ne lokacin da iyayensa suka yarda da shi kamar yadda ya kulla alaka tsakanin yarda a game da ƴa mace kuma da miji yardan Allah yana tare da yardan mijinta matukar ba kan hakki ne da ya shafi hakkin Allah wa in hadaka da tushrika bi ma laysa laka bi ilmun la tusibuha Allah ce amma idan sun nemi su tursa saka akan abin da baka da ilimi a kai wanda ya zan sabon Allah ne shirka da Allah ne Allah ke nan ba za su musu biyayya ba in ba a ma wani abin halitta a'a wajen saba ma amma in ba kan wannan bane iyaye matsayin su ya kai ya kai Allah ya hada kai musu godiya kai wa Allah godiya kai wa mahaifin su godiya akan gawayen da suka dauka to Allah ya samu da shi amin ci gaba da ce mishi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تكن قال حبة من خردل فتكن فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني لقمان يسجى بدا وسيا بطنسا يسجى شيانا إنها أي إن الكسل سيئة أو الحسنة يسجى shi duk abin da za ka yi tare mai kyau ne ko mai muni duk abin da za ka yi a rayuwa mai kyau ne ko mai muni in taku miskala habbatun min kardalin idan abin da ka aikatan ya kasance gwargwadon kwayar zarra ne abin da ka aikata a ce girmansa kwayar komayya ne mai kyau ne ko mara kyau dama alkawarin Allah ne ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال مثقال ذرة شرا يرى الله يقول شو لك أيك أنا أخير كل شر إن دي دي ما يرقو مياني دم كان كان تنسى Allah ce za nuna ma kayanka a maka sakamako a kansa a ranar ɗabiya. Ya bune ya ce mishi ya ɗana, innaha in taku misƙala habbatin min khardalin abin da za ka aikata in daidai da bayar komayya ne fatakun fi sakaratin sannan abin da ka aikatan ya zama a cikin kurman dutse ne dutse ka huda ka shiga ka je ka aikata aikin ba kana ganin babu kowa ba aw fi samawati ko kuma kungo apollo ka hau ka haura sama inda babu mutane ka je ka aikata aikin aw fil ardi ko kuma cikin ƙasa ka tsaga ka shiga ka je ka aikata aikin ya asbiha Allah Allah zai zo maka da aikin a ranar alkiyama da makoki wannan abin da ya gaya wa wannan hakkin ɗanka ne a kanka in ma baka gaya mishi ba abokai za su gaya mishi nasu in ma baka gaya ma ɗanka haka ba abokansa za su gaya mishi nasu in ma baka ajiye yarsa ka mata magana akan gaskiya ba saurayinta zai ajiye sai gaya maka nashi haka ne kana da fikira amma ka gagara zama da ɗanka ka yi magana da shi kana da ƴarka ka gagara zama da ita ka yi magana da ita akan rayuwa tsakaninka da ƴarka aina tsakaninka da ƴarka ba babu lokacin da za ka zauna da ita ka san menene damuwarta ko kuma ta samu fiskar da za ta iya tinkaranta da wani abu da ya shafi damuwarta saboda ka tunanin da tunanin kawayen ne tunanin da tunanin tawayen ta ɗan ajin su ne tunanin da tunanin samarin ta ne tunanin da tunanin matan makwabta ne kai uban da ka haife ta ba ta da wani fikira guda ɗaya naka da kai ka sa mata wannan fikira yaya za a yi ta yi abin da kake so zai yiwu ba zai yiwu ba zama ake yi su mun karanta da ku nan tafsirin suratul nan suratul naml da muka yi suratul qasas lokacin da wannan mutum wanda da yawa daga cikin malaman tafsirin alqur'ani suna cewa annabi shu'aibu ne lokacin da annabi Musa ya ba yana da ɗaya ƴaƴan mata biyu ba lokacin da suka zo suna magana bayan ya taki ya aika ɗaya ta kira annabi Musa yana magana da annabi Musa in matan suna da wani ɗaya daga cikin su ne wata ce ya abatis ta ajirhu qalat ihdahuma ya أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ليه بتسيو تنسي يا أبت يا بابا استأجره كقودة فانتبتشي معناه كأوتشيش ما أيكسي إن خير من استأجرت القوي الأمين ما في الخير ودي كما تأتي ليبنا ليه ما أيكسي ناكا يزمي كربيني لأنشي malaman tafsiri suka ce har baban ya tambaye shi sai yayin shi da ganuwa sai mishi bayani tattaunawa ake tsakanin ya da ubanta kyakkyawan murya domin su magana da ita saurayi zai magana da ita ah, shirme ne zama ake da yaya a yi magana da su a kai ta sai a zo a kuna da ita a dokar zaman aure me za ka gaya mata a lokacin ina ruwan tana da kai a lokacin haka ne da nuna talibi uba wai bai zauna da yarsa ba haka ne idan ka ga uba ya samu lokacin da zai zauna da yarsa to wai zai tambaye ta ne kina so Ban da wannan bai da lokacin ta in ta ce kuma tana so to an gama sai kuma ran da an lullube ta ga mota a kofar gida za a kai ta sai a zo su guna da ita to zaman aure to menene ne me za ta ɗauka a lokacin ita da take bukatun a yi tarbiyyanta ita da take bukatar ai tarbiyyanta abin da kake so ka gaya mata aiki ne aiki za ta tafi gwagwarmaya za ta fuskanta yarinya ce yan shekara goma sha bakwai ko sha takwas za ta zai za ta je ta zauna da mutumin da ya goge a harkar duniya mijinta nan ba ita yan shekara sha takwas ba a anguwansu ma ba mai bude mishi ido haka ne ko ba ka ba sai aka je aka hada shi da yarinya yan shekara sha takwas in ba a koya mata yadda za ta zauna da shi ba ba za ta samu matsala ba akwai uwarsa akwai ubansa akwai yayunsa akwai kannansa akwai matan anguwa duk a musulunci ana so kowanne a koya mata yadda ta hulɗa da su to ba abin da ka nuna mata zaman aure hakuri ne ya ya ya rafe ba ta iya bane ba ta iya bane malam ka gane yanzu in muka ce don Allah ka ji tsoron Allah ka yi magana da larabci in baka iya ba ya rafe in kana ji tsoron Allah in ka nuna za su ce don Allah ka ji tsoron Allah ka yi turanci in baka iya bayana ka yi. Training ake ma mutum makaranta ake sa shi sai ya iya larabcin makaranta ake sa shi sai ya iya turanci, to makaranta ake sa shi ta iya zama da yake. Saboda ka hakkin ɗa ne akan mahaifinsa hakkin ɗa ne akan mahaifinsa mahaifin ya ajiye shi ya nuna mishi da zai rayu yanzu nan gaba kaɗan za mu zo mu karanta da Lukman hatta tafiya yake koya wa ɗansa tafiya tafiya za mu zo mu karanta ayar da yake koya wa ɗansa magana magana don an nuna maka ai ba labari kake rasa so ake kai ma a koya maka wannan shi wannan shi ya ce mishi innaha in taku misqala habatin min kardali idan abin da zaka aikata daidai da gurgudun kwayar komayya ce na aikin da ka aikata ba ta kunfi sakarfin aikin ya kasance a cikin dutse kurman dutse ka shiga ka aikata nan kowa baya ganin ka aukin salawat ko kuma sammai ka haura ka je ka aikata aikin kana ganin duk duniya ba mai ganin ka aw fil ardi ko kuma cikin kasa ka shiga ka aikata aikin ya ati bi halalu ana Allah zai zo maka da aikin ka a ranar alkiyama wannan shi ake cewa shi muraka duk inda zai tafi ya san yana tare da mahaliccinsa Allah yana ji Allah yana gani karka ma ɗanka tarbiyyar da zai yi abun da yake mai kyau a ganin ka bayan idon ka yayi abun da bai mai kyau karka ka ka kulla alaka tsakanin shi da Allah in ɗanka ya ji tsoron Allah zai kiyaye haƙƙinka zai kiyaye haƙƙinka in ɗanka alakarsa da Allah ba zai kiyaye kai ma da zai ka kai ma da zai ka duk kuma abin da zai yi na daidai zai yi ne akan ganin idonka bayan idonka ba zai yi daidai jama'a mun bayyana yake shi ya tafi Allah Allah zai ji shi yana nuna mishi cewa Allah yana ji shi Allah yana gare shi sannan Allah zai mishi hukunci da abin da ya aikata a cikin rayuwarsa malam wannan shine ma'anar inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana kiyaye yana kiyo yana kula da duk abin da kuke yi a cikin suratul mulk ke cewa wa ma takunu وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو min من wa la تعلمون ولا تعملون من عمل إنا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعرض عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله يكفي وما تكون في شأن الله يكفي لمن ذل الله صلى الله عليه وسلم ba za ka kasance a شأن wani أتي ba جاولي مهم من الأمر wani muhimmin Allah ya ce babu wani abin da za zaka fara wala tatlu minhu min qur'anin babu wani abu da za ka ɗauka ka karanta na alqur'ani aya ɗaya aya biyu wala tatlu minhu min qur'anin izu ɗaya izu biyu wala tatlu minhu min qur'anin shafi ɗaya shafi biyu Allah ce wala ta'amaluna min amalin babu wani aiki da za ku je ku fara kowane aiki ne na alkhairi ko na sharri illa kunna alaikum shuhudan itufiduna bihi Allah ce face muna halarce muna ganin duk abin da kuke yi lokacin da kuka kutsa ma aikin kuka ba aikin duk abin da kace lokacin da ka dauki alqur'ani zaka karatu Allah ki muna kallon ka lokacin da ka je zaka shiga sinima Allah ki muna kallon ka illa kunna alaikum shuhudan itufiduna bihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fis samawati wala fil ardi babu wani abin da yake koyuwa ma Allah a sama ko a ƙasa ko da gurgudun kwayar kumiye wala akbar min zalika wala akbar illa fi kitabin mubin abin da ya kasa komayya ko ya ƙara komayya Allah yake ba ma ko wai mun san shi ba yana rubuce ma a lawul mafus da idan kai abin kwayan zarra Allah ce ko ya kasa kwayan zarra to bayan an san kayi kuma za a rubuta wannan abin da ya kasa bayan zarafi Allah ya ce mun shi shi ne Lukman ke nuna matansa? yanzu ya tarbiyyar ɗansa akan duk abin da zai yi wa. don ba masa baya gani ba damuwa ba don mahaifiyarsa ba ta gani ba damuwa ba ne don mutanen anguwa ba sa gani ba damuwa ba ne amma Allah zai zo mishi da wannan abin da ya aikata din a ranar alkiyama inna Allah latifun kabir Allah masani ne mai ilimi game da duk abin da ba shi jama'a mun ji maganar da Luqman ya ga maka a ran yace shi duk abin da kai a rayuwa ko menene wannan abin Allah na kallon ka Allah zai zo maka da wannan aikin ya maka hukunci da shi a ranar alkiyama saboda ka yaron da ya samu wannan goyo ya samu wannan tarbiyya bayi bukatar wani canjin yanayi a gida ne ko kuma a makaranta ne yadda yake rayuwa a gida haka zai yi rayuwa a firamare domin ya san duk inda yake rayuwa Allah na ganin shi kuma abin da ya aikata za a zo mishi da aikin a ranar alkiyama in wani fahimta ko to sai Allah ya ce يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واغفر في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد يا بني يتي مشي يا أنا من ثلاثة يتي كثير ثلاثة dan hana ce ka dace da sallah ka tsaye da sallah duk inda ka kake kana jin an kira sallah sai ka yi jama'a muna ji ya bunayya yace ya dana aqimi salata ka tsaye da sallah duk halin da kake ciki kana jin an kira sallah ka tafi lokacin sallah na yi ka tsaya kai sallah shine ma'anar wa amur ahlaka bis salati وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها أنا تكأمرني تكأمرتي يا لن sallah Allah ce kai ma أكن jajurce إنسان Kuma an fahimta? Ka umurci iyalanka da sallah. Allah ce kai ma ka yi haƙuri, ka doge, ka dadoce, domin ƙa'idar karantarwa kashi biyu cikin uku na karantarwa kwaikwayo ake. Jama kun fahimta? Kwaikwayon karatu ta hanyar aiki ya fi ta'asiri a kan ɗalibi ta hanyar a gaya mishi da baki. Jama kun fahimta? koyarwa idan ka sa yara a gaba da ka koyar da su aikin kai ka yi aikin su gani ya fi sauƙin su ɗauki karantarwar akan ka zauna kana musu magana da baki inda baki ne ba za su gane shi yasa ko mu da aka zo game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwaikwayo aka man kwaikwayo mu kwaikwaya galibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara ne akan da'awarsa ta hanyar gwada abin da Allah ya aiko shi a yankaci. Jama'a mun fahimta? Yadda zai yi mu'amala da mutane, yadda zai gudanar da rayuwarsa, an tambayi na da Aisha, ki ba mu labarin yaya manzan Allah da rayuwarsa take. Kace mu je karanta Alƙur'ani yadda kuka ga Alƙur'ani haka manzan Allah ya. Yanzu idan kana so, ka shiga gidanka, ka je za ka shiga ɗaki sai ka ce assalamu alaikum in shigo wannan shi ne ka'ida a musulunci wani ya shiga ɗaki ya shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai nemi izini ba annabi sai ce ka fita ka koma ka tsaya ka ce assalamu alaikum a adukul in shigo ka'idar sallama a musulunci in dai ba ɗakin ka bane in kai sallama sai ka ce in shigo sai a ce ka shigo to sai ka samu mutum ya ajiye ɗansa wannan fa mai ma karatun kenan wanda ya san ana yi duk ɗakin da za ku shiga ku yi sallama ku ce in shigo duk inda za ku shiga kai kuma yana ganin ka zo ka shiga ɗakin nan gurin ka shiga kan gurin ka shiga kan gurin a ran tsara ba ta lokacin da kake ba zan ki ba amma yanzu in kana so karantar da uwarsa matan gida kawai su haɗa baki na kwana uku wannan in za ta shiga ɗakin nan ta ce assalamu alaikum ya shigo eh wacce ma ta fito ta ce assalamu alaikum in shigo ko na gangan su yi ba suna da niyyar shiga aikin ba su yi kawai don a gani kafin awa ɗaya za ka ji yaran gidan su fara assalamu alaikum in shigo eh, amma ke kin sai ɗan gida shi ka tafi masallaci ya zo masallacin an yi sallah an sallame ya koma gida ke ba ke sallah ba ai kariya ne daga ran da ya fi ƙarfin ki wallahi ya zama ɗan sarasa ne ke kin sai tashi ka tafi masallaci ya dawo an zo an yi sallah a masallaci an sallame ya koma gida ya samu ke din baki sallah ba to idan kina so ƴaƴan ki yi sallah ki ma bar musu wani magana kawai lokacin sallah na yi ki faɗa a bakin ki ki ajiye wancin ki ce an kira sallah idan kina ɗinki ki bari ki ce an kira sallah ki na kwana uku ana kiran sallah yaron ta ke mama an kira sallah amma ke yana ganin ki har yanzu masallaci ya dawo kina ɗinki akan idonsa za ki sauka ki alwala sallah wannan ai in dai ubansa ya mutu to an bar ma al'umma su tuna ki don ba ki iya goyo ba kun gani shi sa Allah ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha in kana so ka koyar koyarwa shi yasa kuke ganin babu yadda za a yi waɗannan makarantu sakandare da sauransu a samu tarbiyya domin waɗanda ake ba su koyar din ba su da tarbiyya galibin su ba su da tarbiyya malamin shi ne malamin shi ne mai neman ƴan matan makarantar ita yarinyar malamin ta ne gashi ke shigowa ya koya mata amma ta san dan iska ne kuma an ya koya mata to kamar yadda za ta yi tarbiyya malamin ta ne da yake shiga ya koya mata shi ke turo mata text message na baka a waya ya za a yi kai tarbiyya baran dai ba ana ba da reno ne ma waɗanda suke da kyawawan ɗabi'u saboda idan an zo ana ɗiban malamai bayan ya samu NCC ya samu kaza sannan kuma ya ci tsoron Allah. Ya samu mutumin kirki, ɗabi'unsa suna da kyau, idan kun ga ɗan iska ne yana tafiya wanzan sana zanewa ko digiri dubu yake da shi kansa da kuɗin da shi. To an ɗauke shi, an haɗa shi da yara, aji ɗaya, yanzu ma ana samun aji ɗaya a sakandare yara tamanin. Aji ɗaya yara tamanin. Allahu Akbar yara tamarin a aji yara ɗari a aji ɗaya an ɗari biyu mana ɗari biyu Allah ya tsoki Allah ya tsoki shi ne muka ce duk wanda ya ce muku an gyara makaranta an gyara makarantu ya sa ɗanka in an gyara sai ma ka kawo ɗanka ya sa a makarantar makarantar da ko yin masa ba ya sa ɗansa a makarantar hedimastar na da wara ta samu hedimastar da ƴaƴansa a makarantar da yake hedimastar su karatu idan an gyara shi bai sa ƴaƴansa ba ne to sai a ɗibi malamai waɗanda su kansu ba tarbiyya su ke shi ba sai ka samu ta hannunsu an shigo da ababen da za su gurɓata tarbiyyar yara saboda haka akwai bukatar a tantance malami bayan yana da karatun da ya tantance ya zama malami to kuma ka'ida ne a duba tarbiyyarsa wadda zai riƙe yaran nan na farko ba zai iya dora su akan tafarkin da zai zama musu fitina akan tarbiyyarsu ba to alhamdulillah ya dauke shi zai ci da koyar da yara amma dama an san da mutane yana da ƙyan mata a unguwa kuma an je an kai shi cikin da ƙyan mata me za a yi in ba barna ba barna Allah ya karu gashi ya bunayya yace ya dana aqimi salata ce ka tsayi da sallah ka dage da sallah wa amru bil ma'ruf kai umarni da alkhairi wannan almunkar ta hana mummunan ba ma'ana ka tsaye da al-salatu ka yi umarni da alkhairi duk lokacin da kaga ana wani abu wanda bai dace ba ka yi umarni da alkhairi umarni da alkhairi shine ka hana wannan abun ka nuna musu abin da yake daidai wannan an munkar kuma ka hana wannan mummunan abin da ake shi ma aiki nahyu anil munkar aiki ne kowa a al'ummar annabi an ba su dama annabi ya ce ballighu anni walau aya duk abin da ka sani ba wai sai kai malami ba a duk abin da ka sani iya gwargwadon saninka ka faɗa in gyara ne a gyara ka yi aiki wa addini wanda ya fi ka ilimi shi ma ya faɗi abin da ya sani da rasu sun ko duk abin da ka ga ana yi ba sai ba ne ba za ka ce to kai tun da ba malami ba ne ba za ka yi magana ba a'a iya abin da ka sani idan aya ɗaya yake an yi umarni da alkhairi kai ma ka gaya wa mutane ga umarnin da Allah ya yi ga umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi na aikata alkhairi idan hani ne daga mummunan aiki ka faɗa cewa Allah ya hana abu kaza ko annabi ya hana abu kaza babu kyau a musulunci ka yi aiki wa addininka kuma za ka samu sakamako na da manufa ga barin mahalicinka ka canza manufa ga barin addini yace ka daure ka daji shine wala man sabara wa kafara inna azmi wala man sabara wallahi duk ya hakuri goro yana daga cikin manya-manyan al'amuran wato abin da in mutum ya rike yakan zama ya rike babban al'amari da zai samu taimako a wajen Allah sai kuma ce mishi ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ولا تسكر خدك للناس أي ولا تسكر وجهك للناس إيش اللي شوف مدارا كرك اللي كولا كي ومثال كنا كأكي كنا ما مثال كنا لمنزا إيش كرك مش تمام مثال أنت أنت أمس ما نقول نقول إيه كاني يا رب ga shi ya ajiye shi kun ga abu na farko ya yi shi magana akan mahaliccinsa ya ce shi lafi shi ba inda shirkar zulmun abin ya yi shi magana akan hakkin iyaye idan kai watsi da hakkin iyaye za ka toza ya yi shi magana akan iyaye aiki duk abin da za ka yi Allah na kallon ka ya yi shi magana akan sallah ka tsaye da sallah in kai wasa da sallah za ka ka. ya yi mishi magana akan umarni da alkhairi hanyar da mummunan aiki in ga ɗaya bayan ɗaya yanzu ya dawo yana mishi magana akan yadda zai mu'amala ya bunayya ya ce mishi ya dana na wala ta sai da saddaka linnati kar ka dinga kauda kai kana daga kai kana ma mutane kallon banza a cikin al'umma wala ta shi fil Mara marahan kar kuma ka dinga tafiya kana ta kaba a bayan kun ji abin da ke gaya wannan duka hakki ɗa ne akan uba ya ajiye ɗan, ‘ya'yansa inna musu yi wani wala ta fi ɗan ɗan da na san da kowa karka walakanta kowa karka ci mutuncin kowa wala su fil ardi marahan kuma karka dinga tafiya a bayan kasa da takama da isa kana jin kai isa ce kamar yawon ya tambayi baban yace mishi baba don me yace inna Allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah bai son shi wani ne alfahari ne takama Allah yakan tsare shi Allah yakan mushi kar kai da kai haka daga lokacin da ka dauki alfahari da takama a rayuwa to ka karya kanka da kanka iman lokacin da ka dauki si da fita a matsayin rayuwa sanan da zaka mu'amalanci mutane to ka karya kanka annabi ya ce babu wani mutum kowa ne shi ba ce in ya kaskantar da kansa ya ɗauki kansa shi ba kowa ba ne Allah zai ɗauki shi duk kuma wanda ya ci shi wani ne ishe shi ne Allah sai ya kaskantar da shi haka ne kuma wallahi haka ne wannan sunan Allah zai da kai da ita gurbin Allah ne waye ishe shi Allah فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولله ملك السماوات والأرض الحمد babba sun ci wata musulunci abin da ya uban mu iya abin gobe ku kowa musulun da yi kowa na musulun musulunci kuma kawai suna wani ya wani kai ko ta tsamarwa kuma ba za ka gan shi sautin sautin ka rinse sautin kar ka dinga magana irin maganar alfahari kar ka dinga magana irin maganar hayaniya inna an kara kasuwa da sautin abin mafi abinci daga cikin sautuka shi ne sautin daji ma'ana daga murya shi ne abin da Allah bai su a cikin sautuka kuma kar ka zama mai daga muryarka a cikin jama'a ko mai harkowa da hayaniya a cikin jama'a jama'a mun ga irin abubuwan da Lukman ya fitar da ɗansa wanda zai rayu su wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo mana abin da ya faru nan a cikin alƙur'ani kuna ganin an kawo mana ne kawai don mu karanta mu ji shi kamar tarihi ko kuma domin mu ɗauki darasin da yake ciki domin mu ɗauki darasin da yake Allah ya sa abin da mu karanta a ciki ya amfana mu amin a nan za mu samu wani tafi Allah ya kai cikin mutum na wani wani cikin da ake ciki.